Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safar yau Talata 22 ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labarai. To hawa samar da jiragen yaƙi samfurin F-16 mai Ukraine da ake shirin yi na iya canza al'amura a fagen daga. Paparoma Francis da hafsan hafsoshin sojin Amurka Mark sun tattauna kan yaƙin na Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Sannan Iran ta faɗi jiya Litini cewa za a kai kusan watanni biyu kafin ta iya kammala shirin musayar fursunoni wadda ta cimma yarjejeniyar yi da Amurka. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku je da sojojin najeriya karkashin operation haɗin kai suka yi nasarar ceto karin ɗaya daga cikin 'yan matan chibok da 'yan boko haram suka sace sama da shekaru goma da suka wuce za kuma a ji ci gaban hirar murya amurka da sabon ministan tsaron najeriya alhaji badar abubakar inda ya ce za a yi amfani da fasaha sadarwa ta zamani wajen daƙile ayyukan shigar makamai cikin ƙasar waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin kamar kowace safiya talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto kan gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran samar da jiragen yaƙi samfurin f-16 na iya canza al'amura a fagen yaƙin da rasha ta kaddamar kan ukraine saboda zai bai wa sojojin ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke karkashin mamaya a cewar mai magana da yawun rundunar sojin saman ukraine yuri ihmad a tashar talabijin ta kasar jiya litini shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gode ma 'yan majalisar dokokin kasar denmark yayin da yake masu jawabi a copenhagen jiya litini kwana guda bayan da kasashen denmark da netherlands suka yi shelar cewa za su samar ma sojojin ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 kirar amurka firaministar denmark met frederiksen ta yi alkawarin samar da f-16 guda 19 ma ukraine sannan ta ce za tana maganin za a fara tura guda shida a farkon shekara mai zuwa ta 2024 a nashi bangaren jakadan rasha a denmark vladimir barbin ya faɗi jiya litinin cewa shawarar da denmark ta yanke ta tura jiragen yaƙi samfurin f-16 mai ukraine a ta bakinsa za ta tsananta tashin hankalin ne kawai a halin da ake ciki kuma paparoma francis da hafsan hafsoshin sojin amurka mark Milly. sun tattauna kan yakin na ukraine a fadar vatican jiya litini mili wanda shi ma ɗan ɗariƙar katolika ne ya ce wannan ziyara na da matukar muhimmanci gare shi a cewar mai magana da yawun mili ɗin kanar def butla janar ɗin wanda ke ziyarar ƙasashen turai da dama ya ce fafaroman ya bayyana matukar damuwarsa game da rasa rayuka da ake yi a ukraine musamman ma na farar hula tun bayan da rasha ta mamaye kasar a watan fabrairun shekara ta 2022 mili ya yi allah wade da rasha saboda abin da ya kira hare-haren ta'addanci da take kaiwa a ukraine inda take auna madafun gaba na farar hula a matsayin wani bangare na dabarun yakinta rasha dai ta karyata cewa tana auna farar hula a halin da ake ciki kuma wato shugaban rundunar sojin hayar nan ta rasha yabgini prigozin ya fitar da wani jawabinsa na faifan bidiyo wanda shine na farko tun bayan da ya jagoranci wani ɗan gajartaccen tawaye a ƙarshen watan yuni bidiyon wanda ake ganinsa a ciki wanda ga alama afirka ya yi ya sa a kafafen talagara masu alaƙa da ƙungiyar wakna jiya litini a faifan bidiyon ana ganin prigozan tsaye a wata hamada saye da kakin shigar burtu kuma rike da wata 'yar bindigar yaƙi daga can nesa kuma ana ganin wasu sojoji da wata motar ɗaukar kaya zafi ya zarce hamsin a ma'auni komai ya ɗau zafi dundunar sojin haya ta wakna na sa rasha ta ƙara tasiri a dukkan nahiyoyi kuma a afirka mutane sun ƙara samun 'yanci ana tabbatar da adalci da kuma farin ciki da anashuwa ga mutanen afirka muna sa rayuwa ta yi wuya ga kungiyoyin isis da alka'ida da sauran miyagu a cewar prigozm a faifan bidiyon an jima kaɗan ibrahim garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko inda sojojin najeriya ƙarƙashin operation haɗin kai suka yi nasarar ceto ƙarin ɗaya daga cikin 'yan matan chibok da 'yan boko haram suka sace sama da shekaru goma da suka wuce daga maiduguri a najeriya ga wakilin sashen hausa na murya amurka haruna dauda biyu da cikakken rahoto rundunar sojan najeriya na ofishin haɗin kai ta sake samun nasarar kubuto da wata 'yar makaranta cikin 'yan matan makaranta na garin chibok da aka sace tun fiye da shekaru goma da kuma ke hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram rundunar sun ta samu wannan nasara rere a garin dukwa lokacin da yaransu suka fita aikin sun ta yi suka kuma gano wannan yarinya rundunar sun ta samu wannan nasara rere a garin dukwa kuma a shekaru ashirin da bakwai da haihuwa wanda a lokacin da aka sace su tana da shekaru goma sha takwas ne mijin janar gold tibus NDLC ya shaida manema labarai cewa. These results are evident in the rescue of about 16 Chibok girls recently. Yan kwanakin nan sun samu nasarar kubulo da yan makaranta yan mata na garin Chibok din guda goma sha shida kuma wani yarinya ake kira Mary Nkeke ta janin mana hamsin da biyar cikin jerin yan matan da aka buga hotunan su da sunayensu da yayan gungiyar Boko Haram din suka kwashe. Rundunar ta ta samu nasarar kubulo da wannan yarinya na tun a ranar sha hudu ga watan wannan Agusta. Mary Nkeke dai yar asalin da Chibok din ne wanda kuma gabatar da ita ga manema labarai kafin daga bisani a mika ta gwamnatin jihar borno ga abin da ma take cewa shekaran ku nawa kenan a hannun wannan mutane shekaran mu mm. tara mun shiga na goma to kin muke sun muke aure lokacin da yake tare da su eh auren ki nawa auren aure na biyu ne a wurin ki biyu eh. kin samu rabo a wurin eh ɗaya na samu tukun babu babu yanzu eh yanzu ki zo ko da ɗaya ba ban zo da ko ɗaya ba ya kike jin da an samu an dawo da ki eh, ina jin dadi to ya zaman ku rayuwar ku ya kasance a can a hannun su wannan mayakan boko haram yanzu rayuwar mu dun muna sha wahala ne hmm. shine Allah ya kubutar da mu muka dawo mu ne muka fitar da kanmu da mijina ko kun fitar da kanku ne eh ba mu fariwa kowa ba mun ce za mu yi wani tafiya ne tukun ba su sani ba dare ne muka fita sai mu muka shiga hanyar muka dawo bayan dikwa ne sojoji suka je suka same mu suka kawo mu cikin dikwa tukuna suka kawo ni maiduguri mijina ina tare da shi a dikwa din muka dawo amma yanzu ko yana ina ban sani ba shi boko haram amma ya tuba yanzu shi ma ya dawo madam mary keke dai ta tafi a matsayin yarinya gudurwa amma yanzu ta dawo a matsayin uwa da cewa ta dawo babu da a hannunta amma ta shirya manema labarai cewa ta haifu guda biyu amma babu guda ɗaya da ke da rai a ciki haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a Najeriya. He is on serial number 55 of the abducted Chibol girls list. Mary is 27 years old. To Madalla, a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To hawa Iran ta faɗi jiya litini cewa za a kai kusan watanni biyu kafin ta iya kammala shirin musayar fursunoni wadda ta cimma yarjejeniyar yi da Amurka. Hukumomin da abin ya shafa sun bayyana takamaiman lokacin da za a ɗauka kuma tsawon lokacin na iya kaiwa watanni biyu kafin a aiwatar. A cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kana'ini ga wani tare manema labarai. iran da amurka sun cimma wata yarjejeniya a farkon wannan watan inda kowace ta yi alkawarin sako biyar daga cikin 'yan ƙasar ɗayar da take tsare da su bugu da ƙari amurka ta yi alkawarin sakin dukiyar iran da ya kai dalar amurka biliyan shida da aka kama a koriya ta kudu a ƙarshe shugaban amurka joe biden da mai ɗakinsa jill biden sun isa hawaii jiya litini don gane ma kansu da kuma ganawa da jami'ai da waɗanda gobarar dajin da ta yi kace-kace da muyi ta shafa biden da uwar gidarsa sun isa filin jirgin saman kahului inda gwamnan hawaii george green da 'yan majalisun dokokin hawaii suka tarbe su kafin su shiga jirgin sama mai saukar ungulu na fadar shugaban ƙasa mai suna marin wan don yin shawagi na gane makai irin barnar da mummunar guguwar ta yi gobarar wadda ta auku a farkon wannan watan ta yi matukar barna a garin lohaina da ke gabar ruwa ta kashe mutane akalla 114 gwamna garin na ganin adadin ma na iya kun haka to madalla a gaida ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai ci gaban hira murya Amurka da sabon ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar inda ya ce za a yi amfani da fasaha sadarwa ta zamani wajen dakile ayyukan shiga da makamai cikin ƙasar musamman ta hanyoyin ruwa sai dai ya fara ne da batun wadata sojoji da kayan aiki a wani yunkuri na magance kalubalen tsaro da Najeriya da ke fuskanta. Kamar yadda ka sani shi shugabanmu uh, president asuwaji bola ahmed tinubu ya yi alkawari na cewa duk bukatun da ake da su na makamai da kayan aiki ah, zai ba da kyakkyawan gudunmawa domin ah, ya tabbatar min da cewa harkar tsaron nan ta fi masa mahimmanci kan duk abin da zai yi a najeriya saboda ci gaba ba zai samu ba in ba an samu tsaro ba noma ba zai yiwu ba in ba an samu tsaro ba haka tattalin arziki ba zai haɓaka ba in babu tsaro to yana sane da wannan kuma zai ɗora kuma ya ƙara a kan abin da aka yi kuma sanin kanka ne cewa ah, president muhammad buhari ya sa kuɗi sosai a harkar tsaro kuma shi yanzu ya ce zai ƙara kuma a lillinka yanda da yardar ubangiji za su samu wannan kayan aiki da suke nema na san shi shugaban kasa zai yi wannan na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka tabbatar da mutuwar wasu sojoji a jihar naija kasa da mako guda da ya shuɗe yaya tsarin shugabancin ka zai bullo game da irin wannan ɗauki ɗaiɗe da tsagiru ke wa jami'an tsaron najeriya yayin da suke fagen daga to allah da ya ji kansu da gafara kuma allah ya kare na gaba na san za a yi bincike yanzu a ga sanadiyar abin da ya faru wannan da kuma sauran bayanai da za mu samu daga hannun ƙwararru zai sa mu ga yadda za a yi maganin wannan abin na gaba domin babban magana ma shine in harbo jirgin nan aka yi da gaske ne ina aka sami makamin da zai makamin da zai harbo wannan jirgi ta ina ya biyo ta ya aka samu kaga duk yadda za a yi aikin farko sai an sa ido a bodojinmu da suke da tsaho da girma da kuma yadda ake safarar wayannan makamai domin a dakile su a harkan makamai da kwayoyi na sha suna ɗaya daga cikin abin da suke lalata tsaron nan so abu na farko babba shine a ga yadda za a hana su samun wannan makaman kuma a ga yadda kwayoyi za su rage shigowa wanda ake shan su wasu masu wannan abin suke zama cikin maye suna wannan abin kuma ya lalata tarbiyar jama'a so in allah ya taimake mu kai maganin shigowar makamai an ci ba babba akan abin da za a yi. Kake kayan maganar kula da kan iyakoki har yanzu ana ci gaba da fuskantar kalubale na shigowar makaman na wanda matakai tsarin jagorancin ka a shanun tsaro a Najeriya zai ɗauka a kafofinmu na shige da fice a bangaren teku. to maganar da muke yanzu shine a sami kimiyya da za ta sa a rinka ganin abubuwan da suke faruwa a duka wayannan wurare da ake shigowa sannan ta hanyar kimiyya da haɗan kai da wasu ƙasashe za a iya rage a shigar wannan makamai nan kamar yadda ka sani za ka ji an ce duk makamin da aka kama an sami bayani ne na intelligence yawanci daga kasashen da muke da hudda da su za mu faɗaɗa wannan kuma za mu bincika mu ga ina aka samu na kasu domin a gyara sannan za mu yi kokarin kawo technology yadda za a sami saukin gane wayannan mutane masu kawo wayannan makamai To Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari a rasa da sabon ministan tsaron Najeriya Alhaji Abubakar Badaru. Masu tsaro kada dai a shigala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk sada ake so za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. demokaradiyya bata ba da dama shugaban kasa bai da lafiya dan shi ya dauka ba shugaban kamarun yana bai san inda yake ba yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma dan shi yake mulki an kashe shugaban kasar chad ɗansa ya karba abin da ke faruwa kenan a senegal da togo in dai har ana buƙatar mulkin demokaradiyya ya ɗore dole ecowas ta yi wa iyayenta ta dakile hanyar juyin mulki idan nijar ta zo kwana-kwanan nan ta yi nata juyin mulki abin da za a ɗauka shugabannin ecowas sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa sun ga ana ɗauki ɗaya-ɗaya suna jin tsoron in an bi daga-daga na kurya kasha-kashi cikinsu ya ɗori ruwa suna son su ma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su. Jama'a, ku da hutawa barkanmu da saduwar mu duku a wani sabon shiri na tsaka wuya. daga lokacin mu ta ƙarshe da ku a ranar talata da ta gabata zuwa yau abubuwa da yawa sun faru masu alaƙa da juyin mulkin da aka yi a niger da kuma yunkurin ƙasashen afirka ta yamma na canja alƙiblar wannan juyin mulki din da maido da shugaban da aka tumbuke a kan gasa abubuwan da suka faru sun hada da babban taron da manyan kwamandojin sojojin kungiyar ecowas suka yi a ghana da sake komawar kungiyar neman sulhu ta malaman addini da kuma na ecowas din kanta a can yamai da kuma jawabin da shi madugun juyin mulki din janar abdulrahman ciyani ya yi inda yake cewa yana so mai da mulkin fara hula cikin shekaru uku masu zuwa abinda ecowas ta ce bata yarda da shi ba abinda wanda yake nufi a takaice shine har yanzu zaman ɗarɗar bai ƙare ba kenan. suna na alayya bakar khalidu ya na ɗan nijar wanda ke da inci da abin da ke faruwa a siyasar nijar na ya sa baki na. don bai biye da siyasar harkokin nijar ya san wannan abun zai faru amma ranar ne kawai ba sani ba misali nijar shugaban ƙasa biyu ne babba da ƙarami to dalilin babu wanda zai iya zama shugaban kasa ka zartar da abu a kasa wani ya tada to kaga akwai matsala ecowas ta yi a lallashi saboda yau in ecowas ta sa takunkumi ta matsa ai talakawa ne zai cewa talakawa ne za su wahala ai su manya ba za su wahala ba sunana shayu malam bargabcari Ubangiji Allah ya yi maganin wa'annan da suke so su kifar da gwamnati domin gwamnatin zun gwamnati ce mai gaskiya mai kokarin gyara al'umman Nijar da kuma ƙasar Nijar da kuma haɗa kan Afirka. Dukkan mu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazum Muhammad mai kishin al'ummarsa mai kishin Afirka. Wannan abin da suka yi ba daidai bane su yi kokari su janye don mu ba ma goyon bayan su kuma duk 'yan Nijar na tabbata 'yan wa'insu sun goyi bayan saboda siyasa to su wa'annan mutane da suka yi juyin mulkin nan tarihi ba zai taɓa yafe musu ba. A yau ne muke kawo muku kashi na uku na muhawarar nan mai zafi da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamuwar Hikaya ya shirya tsakanin Shu'abu Mungadi, sanannen ɗan jarida mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, da kuma Jibrin Zakari wanda ya tsaya kai da fata shi lallai sai an yi amfani da karfin soja domin maido da demokuraɗiyya a can jihohin Nijar. babban tabbai da zamu bude shirin yau da ita shine shin shugabannin nan na kasashen afirka ta yamma musamman na ecowas din suna da bakin magana na har su gawa Nijar abin da ya kamata ta yi da sha'aninta na harkokin cikin gida? Wanda waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da Faransa eh, suke masu ne kasancewa iyayen gidansu saboda ganin taɓar gazar da su ma da yankan kaunar da suka yi ma demokaradiyya. Cameroon ta yi ma demokaradiyya karar tsaye sosai saboda shugaban Cameroon yana bai san inda yake bai yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki. Demokaradiyya bata ba da dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba. An kashe shugaban ƙasar Chad ɗansa ya karɓa. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo. Shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da ashirin suna mulki waɗansu 'ya'yansu ke ke, mulki a halin yanzu saboda haka idan suka shigo kungiyar ecowas suka ce faransa tana eh, waɗannan sojoji na, nijar sun zo suna faɗar za su yanke hulɗa da faransa idan suka shigo domin su tumɓuke waɗannan sojojin kowa zai ce faransa suke ma'aiki kuma aikin da suke ma faransa domin kare kujerunsu ne domin suna aikata ba daidai ba sun yi karan tsaye ga demokaradiyya a ƙasashensu sannan abin da zai ba kowa mamaki shin ina kungiyar ecowas a lokacin da burkina faso ta yi juyin mulki ina kungiyar ecowas a lokacin da mali ta yi juyin mulki ina kungiyar ecowas lokacin da gini ta yi juyin mulki duka waɗannan ƙasashen ba su daɗe da yin juyin mulkin nan ba kuma sojoji ke mulki a ƙasar nan kuma ECOWAS tana ji tana gani bata ce komi ba bata yi komi ba kaga idan Nijar ta zo kwana-kwanan nan ta yi nata juyin mulki abinda za a ɗauka shugabannin ECOWAS sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa sun ga ana ɗauki ɗaya-ɗaya suna jin tsoron in an bi daga-daga na kurya kasha-kashi cikinsu ya ɗori ruwa suna son su ma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su saboda aka abin da ake cewa waɗansunsu waɗanda suke ɗan kanzagin faransa ne su suna nan suna yi domin su kare kujerunsu faransa ta ci gaba da zargin da ake mata na cin karanta babu babbaka da tattalin arzikin waɗannan ƙasashe su kuma waɗanda ba su ƙarƙashin faransa irin najeriya su kuma cikinsu ya ɗori ruwa suna tsoron abin da zai kai ya dawo duk da cewa shi kanshi shugaban ecowas ɗin shugaba tinubu ai an sha zarginsa da cewa yana ɗasawa da faransa domin ko da ya fito takara yana faransa da ya tsaya takarar da fage aka zaɓe shi ya ruga faransa da aka doza ana zaɓe ya tafi faransa bayan gama zaɓe ya tafi faransa wannan maya-maya da tinubu yake faransa ya ja masa zargin cewa shi ma kamar faransa tana so ta yi amfani da shi domin a cimma wata biyan bukata a kasashen ecowas to duk da haka dai muna tir da cewa wato mulkin soja ba abin so ba ne amma kuma muna kuma tir da cewa matakan da ecowas take so ta ɗauka na yaƙi ba zai amfani mutanen nijar ba hasali ma zai tsawaita dawowa da demokaradiyya Nijar kuma zai cutar da 'yan Nijar zai taɓa tattalin arzikin Nijar zai lalata ko zai taɓa tattalin arzikin Najeriya kuma zai ba turawan yamma dama su shigo waɗannan ƙasashe su ci gaba da kwashe tattalin arzikinsu a daidai lokacin da su hankalinsu ya ɗauku suna yaƙi da juna kuma jihohin arewa masu iyaka da Nijar muna ji masu tsoron abin da zai kai ya dawo wannan lalacewar hulɗa tsakanin Nijar da Najeriya ko an yaƙi ko ba a yaƙi ba zai taɓa tattalin arziki domin kasuwanci da zumunci tsakanin mutanen Nijar da Najeriya wato ya tsawaita kuma ba a son abin da ya taɓa shi. Ah, bari mu koma wajen Jibrin Zakar ka ji wannan in za a yi wannan fitina ah, mahangar Shu'aibu Mungadi hatta wasu jihohin arewacin Najeriya ma abun ba zai yi musu daɗi ba. A ah, Shu'aibu ba babu abin da zai samu a jihohin Najeriya ko kuma akasarin mutanen Najeriya da suke makwabtaka da ƙasar Nijar. Babu kuma abin da zai shafi talakawan Nijar da abin da yake ciki. Abin da zai shafi Nijar shine yadda aka ɗora mata takunkumin nan ba ta yi amai ta yi magana ta ce sojojin nan sun faɗi ra'ayinsu don wannan matsawar da yanke hulɗar da sauransu ai an musu ne don su faɗi abin da zai kawo maslaha sai suka nuna cewar kowa ice musu kulle za su ce masa can kaga anan ba sa tausayin talakawan Nijar ba kuma sa kuma tunanin a makwabtakar da take tsakanin Nijar da Najeriya kuma ba za mu iya yin magana a kan cewar Nijar da Najeriya ba a'a Nijar da sojojin Nijar da F1 a wannan kalmar ya kamata a fahimce ta kuma a gane ana magana da sojojin Nijar masu juyin mulki da ECOWAS. San idan muka koma maganar a aminci da dangantaka duk mutumin da ike Nijar ya san ba shi da ƙasar da ta wuce Najeriya domin hata bajetin ɗin da janar Muhammadu Buhari ya yi na railway duk zagin duniya babu abin da mutanen kudu da yamma ba su mana ba akan abin da ina ɗauko railway tun daga farkon Najeriya sai da kai a cikin Nijar. Kaga ku nan, babu dalilin da zai sa a ce mutanen Nijar suna da yakinin cewar Najeriya maƙiyansu ne. Idan muka dawo a cewar a su talakawa da suke iyakantaka da Nijar abin zai shafe su kuma ba a san ranar da wannan abin zai kare ba babu abin da zai ɗau lokaci a cikin wannan abin da yake faruwa shine dole ekuwar ta yi iyayenta ta dakile hanyar juyin mulki in kuma ta ki dakile hanyar juyin mulki to na farko wannan dan majalisu da suke tunanin yin barin hana ekuwar ta ɗau wannan mataki hana najeriya ta shiga cikin wannan hulɗar suna tunanin gata suka yi wa najeriya to sun ɗauki wuƙa ne sun daɓa wa cikinsu kuma su ne za su kowa kuka akan abin da zai je izo gobe don haka dole ne in dai har ana buƙatar mulkin demokaraɗiyya ya ɗore dole ne a kawo ƙarshen wannan sakacin da ya faru kuma na wancan ƙasashen da suka yi juyin mulki ba a ɗauki wani mataki ba to sakaci ne irin na jagorancin waccan ah, gwamnatin da ta nuna cewar ita ce uwa kuma ita ce shugabar ecowas ɗin, ta tinkari abin da na Nijar ma ai ba zai faru ba barantana muke tunanin daga Nijar kuma sai ina daga ina kuma sai ina wadda kuma daga baya mulki irin na demokradiyya zai kare kuma za mu koma baya za mu koma zero kowa zai koma daga farko fara da shi daga farko saboda haka wannan ba wai amfani ne da san ci gaban ƙasa ba san ci gaban afirka ba su ma 'yan majalisar za su koma su yi tunani su gane cewar hana wannan hana ruwa gudu a wannan to suna yakar kansu da kansu ne kuma ranar da za su zo ta faru to kada su ɗauka cewar za su dawo su yi wa waɗansu kuka ko su yi wa Najeriya kuka ko su yi wa Afirka kuka ko kuma su nemi taimakon Afirka. To a gaishe ku malamai za mu tsaya nan muna da abubuwa da yawa da suka rage da yake magana Nijar din na hayyar da tana nan tana ci gaba da faruwa don haka in mun dawo rana to za mu ci gaba da duba bakin maganar shugabannin kasashen Afirka kan neman canja alƙiblar masu juyin mulki. sannan kuma wace irin alaka ce ke tsakanin shugaban najeriya bola tinubu da ƙasar faransa da yake wasu suna ganin kamar suna ɗasawa sosai da ita To a madadin su bakin namu wato sha'abu mun mungadi da kuma jibrin zakari tare da shi wakilin namu nasiru adamu lekaya aliyu mustapha sakwato ne ke muku bankwana daga washington dc sai mun gan kula na talata mai zuwa allah yadda ku huta lafiya to madalla masu saro da hannun kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labaru a takaice to a takaicen samar da jiragen yaƙi samfurin f-16 na iya canza al'amura a fagen yaƙin da rasha ta kaddamar kan ukraine saboda zai baiwa sojojin na ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke ƙarƙashin mamaya a cewar mai magana da yawun rundunar sojin saman ukraine yuri ihmad a tashar talabijin ta ƙasar jiya litini Papa Roma Francis da hafsan hafsoshin sojin Amurka Mark Milley sun tattauna kan yaƙi na ukraine a fadar batikan jiya litini mili wanda shi ma ɗan ɗariƙar katolika ne ya ce wannan ziyarar na da matuƙar muhimmanci gare shi a cewar mai magana da yawun mili ɗin kanar def butla janar ɗin wanda ke ziyarar ƙasashen turai da dama ya ce fafaroma ya bayyana matuƙar damuwarsa game da rasa rayuka da ake yi a ukraine mu baki ɗaya da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da karfe 8 agogon najeriya da niger wanda zai daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za a je wasu abokan aikin mu wato za mu dawo muku da shirin mu na hantsi yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da karanto labaran duniya sai dadi bai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke fatan alheri sai an jima daga nan washington dc